وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا لدينا الهميس شابك وكان سفر إبراد إياد أريه الثلاثين لا عن عندنا شابك شابك ga watan Nuwamba 2016 Allah اللهم sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu saboda ci gaba da karatun sharhu a aqil ba mu bushe ba muna cikin babin al-mu'rabu wal mabni karatunmu da ya wuce mun karanta baitoci uku wajen zai minhu mu'rabun wa mabni bi shabahin min al-hurufi mudni كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا وكما في بشرها آه، من yi ما هو amma ba mu بيكوتي بلا sharhin لا barkoki guda ما sharha ina kila ke cewa wa rabi'u shabahul harfi fil iftiqar lazim wanda wannan da ce nukta ta ƙarshe, wurin wannan wannan sharhi din ismi daga cikinsa akwai wanda ake masa lirabi ko kuma wanda ake gina shi me yasa ake gina shi saboda kama da yake da shi wato kama da harafi da yake da shi yana da wani kamanni da harafi wato kamannin da yake kusanta shi zuwa ga harafi wannan ya sa wato aka ba shi babban abin da harafi yake bantu da shi wato shi ne ginuwa da hali guda to shi ne a baitoci biyu na ƙarshe zama mana bayani irin wannan kamannin ka shabahul wada'i fi mai baitana kamanni irin na ginin shi jikin ismi din ko halittarsa a sunan da ke biyu nan da suke cikin lafazin shi ita wannan ta'ul fa'il da kuma nono na mafkul hmm? والمعنوي في متى وفي هنا ده كما كما ده هرفي أما كما إرنا معنا أسونا يم متى رسونا يم هنا أسونا متى رسونا هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر da kuma kamanni da harafi da suke da shi ta hanyar na'ibantar fi'ili ba tare da wani abu ya yi tasiri a cikinsu ba kamar yadda babu abin da ke tasiri cikin harafi muka ce wa'in nan suna nan ana nufin eh, asma'ul af'al irin su daraki irin su barabi hmm, su ake nufi ko wa kafi ƙarin ostila wannan shine eh, abin nan na karshe wanda shine arabi ɗin آه، والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم له شيني كمادة اسمي اسمي يكي كمادة حرفي تبانغرن بكاتر ونين سسبو دم على رسك التبطة سياي بكاتر ونين سسبو دم على رسك التبطة حرفي إن كنتو بوانا مبارك لي أسكي yana bukatan waninsa kafin ma'anarsa ta tsaya ta tabbata to cikin ismin ismin akwai abin nan ismin da yake da irin wannan ɗabi'a yake da wannan sufa yana bukatar waninsa domin tabbatar ma'anarsa shi ne shabahil harfi filisti ƙarin lazim cikin bukata da wani ya kowane lokaci yana bukatan waninsa domin ya ba da ma'ana وإليه أشار بقوله وكافتقار الأثقلاء أي يأتي أتيهم بيت جنانكو كما استقاء بكاتا بكاتا دعكت ما يدعيتا توشي أثقلاء أكأسساتا أكأسلاتا واضح wani irin sunaye ne ko wani irin suna ne mai irin wannan ɗabi'a ta harafi na wurin bukatan wani ta don ma'arsa ta tsayu شيني ذلك في الأسماء الموصولة كمان الاسم الموصول نحو الذي كمان الذي الذي ميرس نفع الاسم الموصول الاسم الموصول كون لو كتين أبو كاتن أبي الله إذن فرسلة دون ما ننصر إذا أنت كتب كنتم تنكتب مكا الذي ليت مكا الذي ميرس كان سوف ينتهي كثير كثير كثير abinda ake ce masa allazi ja'a ko allazi qala ko allazi qara'a ko allazi dhahaba dhahaba din nan da su qala da su qara da muka ambata yanzu su ake kiran su khilaf saboda haka kowane موصول الاسم الموصول هنا بكاتا خلاف أو ذاتك تكون الذي لناس آمنوا sai ɗan kaɗan kawai wanda ya zo da kafaru gaskiya ne sai istikrari alkurani duka na ce allabi allabi na allabi ko yawanci amanu amanu za ta ana abin nan amanu amanu kaɗan ne aka samu allabi na ko allabi na kafaru ko ta ce kowane allabi da nasa sila amanun ko kafarun ko ma wane ne dole allabi ne ya bukaci abin nan ko والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات من ذكى فلان الذين كما الاسم الموصول اسم الموصول معناه سبراتي في كذا في أنفع مصلا سبراتي اسم الموصول كون يوكسي ينا بكاتم سلا تبت اتير بكاتا دو من بكاتا لازم انبر بكاتا كما يدحال في إن كويس kofi ko wani abu bukatar ta abin nan ma'anarsa ba za ka kama sai an samu wani abu da zai karfafa shi ka ce ko fil baiti ko alal kitabi ko fil sayyarati ko wani abu mai kama da wannan Mm-hmm. ma da yace wa ilaihi ashara bi qawlihi ko a mun karanta wannan kalatun al-mawsula ko nawo alladhi fa innaha muftaqiratun <coughs> wannan kalma ta alladhi mai bukata ce fi sa'iri awali a cikin sauran halayenta mai bukata ce ila zuwa ga da ake kiransa saboda haka fa harfa sai kai kama da harafi في ملازمة في ملازمة الافتقار أو لازمتر بكاتا neman bukata saboda haka fa buniyat idan ma ta gina ta akan hali guda allazi din nan allazi ne har kullum ba zai zaman to ba ko allazi ko allaziyan ko allazi wadi malam yace wa hasulul ni dunkulalliyar ma'ana ga wa'annan baitoci guda biyu da muka ji su كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة دنقل اللير معنى وإن بيتوتي أن البناء شيوا يكون لنا كسن شيواني في ستة أبواب تتم باب بكا نفركو المضمرات ضميري شون قاتل تسمي دئتنا تا دنائن تا ضمير الفائل نا ضمير المسؤول الثالث واسماء الشرط لكم اسماء الشر إذن متى أجيت أجي متى أجيت أجي تلو قلنا كذلك ذنبكو متى أبنا آه، قرأت أقرأ متى تقرأ أقرأ wa asma'il istifham da kuma sunayen istifham wa asma'il ishara da sunayen ishara wadi irin su huna din nan wa asma'il afal da sunayen fi'iluka irin su daraki da barabi da qara'i da katabi hmm, da zahabi mana izhab ta wal asma'il mausula da kuma al asma'ul mausula wanda yanzu muka karanta abin nan nasa shine allabi. da dangoginsa abin da ya shafi allabi ya shafi allabina ya shafi allati ya shafi allawati ya shafi allazi hmm? ta sai baki na gaba يلتوى ومؤرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرب وثما ومورب الأسماء سونا نكيكما دعاكي مثل إعرابي ما قد سلم شيني دكا ونسونا ديكو قتا من شبه الحرف دقا كمني حرفي حرف يظمنتو duk sunan da ya kubuta daga wata kama na harafi shi ke na wannan ne sunansa ne shi murabi ne ko mabni shi murabi ne shi murabi ne ta arbu kamar lafazin arbu kaga ce hadihi arbun ko ra'aytu arban masalan ba'ahu ala ardin misali مثلا ولا كذا ادعو كالإيرانيكم حتى فازوا ثم فيما أن ثم يدعو كلفظ الإيراني ثم بمعنى اسم دون با سما با الاسم الممدود عن to malam ya turidu annal mu'raba khilaful mabni abinda ibnu malik yake sai koya mana cikin wannan baiti wana sai koya mana cewa shi mu'rabi al-ism al-mu'rab sabanin suna hannun kamar musulmi da kafuri kamar mu'mini da munafiki kamar fari da baki kamar dogo da gajere duk suna mini duka sifofi ne wanda suke masu kishiya da juna وقد تقدم يا رجاء جباتا أن المبني ما أشبه الحرف أي أن الاسم المبني هو الذي أشبه الحرف شيني وندي حمادة حرسي ba mu dawo ba kamar nan ta ma'ana ce kamar nan ta halitta ce kamar nan ta bukata ce ما لم يشبه الحرف إذا إذا من كونتم المبني ما أشبه الحرف حينا المعرب كما ذي زمنته ما لم يشبه الحرف شيء سنن لبيت حمادة harfi ba to shi sunan da bai kama da harfi ba bayan mu ila sahihin ana kasance zuwa ga abin da ya kiransa al-ism sahih sahih wa huwa ma yasa akhiruhu harfa illatin shine wanda karshen sa ba harfin illa ba ka ardin kamar lafazin ard an gani wa ila mutallil wannan shine kashi na farko kashi na biyu kuma shine sunan da ake ce masa mara lafiya mara ƙarfi mai rauni mai illa wane ne suna al-mu'talli ko al-mu'allal wa huwa ma akhiruhu harfu illatin shine wanda ƙarshen sa akwai harafin illa كتمن كمان لفظ suma, هذا hmm? مقصور alif shine karshen rufin illa harfa masu rauni guda uku ne akwai alif akwai wawu akwai ya hmm? Mustapha wannan ismi ma'alul ne ko mu'tal ne ko mu'allal ne saboda karshen sa, alif ne ko in ka ta yi ƙadu wani shi ma ma'alun ne ko motar ne saboda ƙarshen sa yawwa wasu man wannan lafazi ko kuma wannan ismi tuman tuman din tuman din da kuka bi lawatun ne fil ismi ma'anar ta ɗaya take da abin da ake kira ismi luwa ce ta menene ta isu da kuma tuman da isu duk abu guda ne shi ne manan wa tuman lugatun filistini wa fihi sittu lugatin akwai menene a wannan lafazi na isu akwai lugogi har nawa har shida wannan kamar fa'ida ce jami'iyya yake gama na Allah a fi asalin babin da muke wannan ya ce ana cewa usu masu mukace usmi hmm? mamakon ismi kace usmi mai jin larabci ya san baka yi kure ba ka ce ne wani ya maka dariya to bai sa abin da yake ba ma yawo ba su sittu lokaci lokar farko ana ana cewa usm ya mai hamza usm wa kasriya ko a ce ism an samu ruga biyu kenan har yanzu ana cewa sumun hmm? ya ban miskin ana cewa kuma sumun an fahimta bi kasri sin mun samu hudu <clears throat> haka na <clears throat> ana cewa kuma hotima wadu an samu shi da ke kenan ko ruban miskinu wa kasar ya ba, to ana fa'ida ce jami'a idan mun fahimci wannan sai mu dawo asalin karatu ne yake wa yan qasimul mu'rabu aidan ila mutamakkinin amkan mu'rabi har yanzu ana kasa shi zuwa ga abin da ake kira mutamakkin amkana mai iko mai babban iko wato mai ƙarfi mai babban ƙarfi morabi mai ƙarfi mai kuma babban ƙarfi ba wai yana da ƙarfi sannan kuma yana da babban ƙarfi akwai mai ƙarfi amma mai ƙaramin ƙarfi wabi shi ne wani ƙasa mulmu rabu aiban ila mutamakkinin amkana fa huwa al-munsari shi ne wanda yake samun insirafi wanda yake jijjiyawa yana daukan rufuwa yana daukan eh, faduwa fata yana daukan kasara fara hmm? da sai arzun arzun arzun a zaidu a za ka ce zaidun zaidan kaza kaza haka amr za ka ce amrun amrin amran wadi sabanin umar umar ba mutamakin ba ne amkana amma amru mutamakin ne amkana don za ka yi cewa amrun haza amrun marasu bi amrin ra'aitu amran amma umaru za ka ce haza umaru ra'aitu umara wa marartu bi umara ba za ka ce bi umari bi umari ba to shi ne ke ka zaidin wa amri zaidu ismun معرب متمكن أمكن أمر اسم معرب متمكن أمكن وإلى متمكن غير أمكن wannan kashe na biyu kenan yana da ƙarfi amma ba tufa ba ba babban ƙarfi ba shi ne abin da ake kira wanda yake ba ya tafiri ba ya ɗaukan tafiri ce nahawu ahmad wa masajida wa masajida da irin su umara hmm? kaga muhammadun mutamakkinun ne amkan amma ahmadu mutamakkinun غير متى غير za ka هذا هذا أحمد رأيت أحمد ومررت بأحمد هذه مساجد رأيت مساجد ومررت بمساجد وهذه هكذا مساجد <coughs> غير المتمكن so وانا المورث ya ga fita shi biyu muka ce mutamakkin mutamakkinin amkana da mutamakkinin ghairu amkana kenan ghairul mutamakkin shine menene huwa al-mamni shi ba shine mamni ba kenan yawwa wal mutamakkin kuma huwa me huwa al-mu'rab فهو الجسماني كما da muka ce ya kasu kashi biyu shi al-mu'rab din akwai mutamakkinun amkanu akwai kuma mutamakkinun gairu amkana wadi wannan shine tarihin baitin nan wa mu'rabul asma'i ma qasalima min shabahi harfika arabin wa tuma wannan shi sharhin da samun karanta sai baitoci da suke biye inda mai abin nan Eh, eh, abin nan hmm? a ah, babu idan suna mafadi hukunci zai canja wani kasancewa su jam'a tafsir hmm. Hmm. ta sai ba ta cire ke biye guda biyu ibn malik yana cewa wasilu amrin wa mudiyin buniya wa arabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kayaruna man fitin yanzu kuma mun dawo mun gama maganar ismi mun dawo maganar فعلي يتوفيل أمر ومضي بني فعل أمر أبين أجل مثلا فعل أمر إلين اذهب إلين اطلع إلين اجلس إلين سافر إلين نم أم wannan ba filo amru ba to duka duka jinanne ne ginanne ne akan ɗaure ko lokaci ko wa mudiyin haka nan filu madi kataba kullum kataba ba za ka ce katabu ba za ka ce katabu muhammad kataba muhammad ka mu labari muhammad ya yi rubutu wani lokaci da wuce safara ba za ka ce safarun muhammadu ba muhammadu ba safara muhammad nama muhammad akala muhammad duka dai filu amri da filu ma'udin dukansu menene ginannu ne suna ginuwa ƙarshensu harafinsu na ƙarshe ana gina shi kan hali guda wa filu amrin wa mudiyin buniya amma wa arabu mudari'an amma shi fili mudari ko kuma su maluman nawo a arabu an sun yi wa fili mudari'i kan iradi sun gina fili amri sun gina fili madi amma kuma suka yi fili da iradi amma fa da Ma masu nahawu sun yi wa fili mudari'i iradi da sharaɗi fa sharaɗin shine in ariya in ariya in ya tsiraitu idan ya zamanto baya tare da hmm? in arya min nuna tauke ya zamanto ya tsire su daga nuna tauke nuna tauke ba a tare da shi wanda ke manne da shi kai tsaye wani abu ya shigo tsakaninsa da shi wannan hukuncin zai bambanta shi ne ce in arya min nuna tauke ne. ana ma fili mudari ko sun wa fili mudari su maluman nawo li'iradi a lokacin da ya tsiraitu daga nuna sauki mubasha wa min nuni ina hakanan a lokacin da ya tsiraitu daga nunu ina akwai nunu da ake kira nunu sauki akwai nunu da ake kira nunu ina misalin ina ka man fitin kamar lafazin ya runa mudari'i ne wato mata suna tsoratar da mankutin wanda ya fitinu da su a gani ba da ake samun majnunu laila ba wanda ya yadda wata ta ɗauke masa hankali ta yi tsoratar da shi yana tsoron ran ta yi ɓaci da wane da sauran ya zama bawa yau wannan ya ba da misali ne من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفس أي ختنة سنة أورا سدى من فتن أي من فتن بهن ف آه، <clears throat> إن هذه الأشياء لما فرغ من بيان المؤرب والمبني من الأسماء لوجة إنما يتكافم إن مالك يجمع بيان آه، المؤرب هذا الاسم المؤرب المؤرب والمبني لكم جنمي من الأسماء لجسون أي شرع سيغفار أي بدأ في بيان المؤرب والمبني كما سيغفار بياني بيان مؤربي جنمي من الأقام لجا في اللوكا إذا مذهب البصريين مذهب معلوم النحو ما بصره domin عند يعني فكرة shahara da ilmin nahawu harkar ilmin nahawu mutanen basara ne sai kuma daga ba kamar bayan shekara ɗari da wani abu mutanen kofa su ma suka taso su ma suka shahara wazi a duk garuruwan musulmi waɗannan ne suka shahara da maluman nahawu su ne mutanen basara bayan shekaru da yawa mutanen kofa su ma suka taso هذه كلمة في بوايدي كلمة أحمد أظن الفراهيدي تقول أنا مثلا مبطل طيب. هنا تا يتوى مذهب البصريين أمذهب معلوم أنه نبصر أن الاراده أصل في الأسماء وأنا إلتي خفيفة حديثنا كم سونا asalin lamari a game da suna shine ya zamanto mu'rabba ya zamanto mabni shine anna al-iraba aslun fil asma far'un fil af'al ba shi ne asali ba reshe ne lirabi wato ismi ya zamanto <clears throat> abin nan fi'ili ya zamanto murab wannan ba shi ne asali ba a wurin shi wani abu ne da ya shigo shi daga wani abu ne kamar reshe ba shi ne tushe ba hmm? wannan masabar wa ne masabar basariyun fal aslu fil fi'li al bina'u 'indahum asalin lamari ga fi'li a wurin maluman basra na nahu shine gini a wurin su asalin fi'li ya zama to mabli ba wai murabba wa dhahaba al kufiyuna so kuma yan kufa maluman kufa na nahu ba an tasowar su su kuma sai suka sabawa asalin shugabannin su na basra so suka tafi akan cewa annal iraba aslun fil asma wasu al'afar suka ce irabi asali shi ne asali a isma a sunayo shi ne kuma asali a filaye ne bambancin zama zuwan basara Eh, bambanci shine su mutanen basara suna cewa asali ne a sunaye amma ba asali ba ne a filaye ba a filin luka yawa su kuma innan suna cewa a asali ne a fili ko a filin luka da sunaye duka ibn aqil yarin jayar da makabar manya yarin jayar da makabar mutanen basara yawa yace wal awwal huwa safiya na farkon nasabar farkon ita ce ka zama daidai ko ingantacciya wa na biya uddin ابن العلج في البسيط أن بعض الناويين ذهب إلى أن الإرابة أصل في الأفعال فرع في الأسماء فأنك وما ثبت أوسنا ربما لم يتكي علم الناو ما سنى بياء الدين بن الحلج a cikin littafinsa da ake al-basit ya nakalto cewa wani sashi na maluman nawa ya tafi akan cewa lirabi asali ne cikin ililluka amma far'i ne cikin eh, sunaye wata ya akasa wannan ra'ayi ya akasa yana hannun riga da ra'ayin mutanen basra wanda suke cewa alirabu irabu aslun fil asma wa far'un fil af'al a ina akili ya riga ga mana hayyar masaba ita ce masabar mutanen basra wato asalin lamari ga sunaye al'irab asalin lamari ga ga fi'illuka al-bina wadi ta والمبني من الأفعال ضربان shi jinan ne daga cikin filaye yana zuwa na yana zuwa kashi biyu barban kashi biyu ne adamu ma kashi na farko masu fi bina bina'ihi shi ne wanda aka yi ittifaki kan jinuwarsa kan cewa shi jinin ne ne wa huwa al-madi shi ne filo madi wato ittifaki an ittifaki akan ne shi madi ne shi ginanne ne ne shi وهو مبني على الفتح كما شيجن النيني أكام فتحا نحو ضرب وانطلقا وسافرا وذهبا وقرعا وابتجعا تكدي كاغد وانا كان جنا كان جنا شي اتمي اكم فتحا تو شي اتلن سا جنا ما لم يتصل به واو جمع matuƙar wawun da ke nuna jam'i bai sadu da shi ba idan ya sadu da shi fayu ban sai a masa ban ma safara da ake cewa sai ka ce safaru kataba da ake cewa sai ka ce katabu kara da ake cewa sai ka ce kara'u kuma haka zahaba ka ce zahabu haka nan auba ne rafin mutaharrikin fai sakkan ko kuma ya zamanto bai sadu da bamiri na rufu'a ba mai wasali a wannan lokaci kuma sai a ɗaure shi zaba da yake cewa idan ya gamu da bamir raf'in mutaharrikin sai ka ce zahabta zahabtu maimakon zahaba don zai koma zahab tu ko zahab ta hmm? wannan abin nan ba mai in ne ma'ana rufu a don shi fa'ili ne ba a aikata zahab abin nan zahab wannan tuɗi ko ba zama, mhm. to saboda haka ittifaqan cewa alfilin madu mamniyun ne على ماذا يبنى يبنى على الفتح بشرط أن لا يتصل بواو جمع كو بواو الجماعة بكحين وأن لا يتصل بضمير رفع متحرك فإذا اتصل بواو جمع كو بواو الجماعة فيضم نحو قولهم ذهبوا سافروا قرأوا جاءوا اجتمعوا حتى nan da sharaɗin الا يتصل به ضمير رفع المتحركين او ان اللوكة كيف يسكن في الأوريش ذهبت قرأت قرأت ذهبت هنغاني تا والثاني اي الضرب الثاني نوع شيء مختلف في بنائه wanda maluman nawa suka yi saɓani game da ginuwarsa wasu suna cewa ya ginu suna cewa ba ba gine yake ba ko warrajo annahu mamniyun amma zance mafi inganci ko mafi wanda ake rinjayarwa shi mamni ne وهو فيل الأمر شين فيل الأمر نحو إبر تقع تاكل قط وهو مبني عند البصريين أول معلوم بصر والنفيل أمره مبني من الشيء ومغرب عند الكوفيون كوفيين أول معلوم كوفة كما في منينه في معرب سلام قيانك يعني لا مداشي والمعرب من الأفعال والمضارع لجنانكما آه، في أذن الله Da.